Masu mu da wannan marece Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawanmu da Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sarkin noman jihar Kebbi. A makon jiya kun ji bayanin da sarkin noma ya akan irin kamfanonin da yake mu'amala da su waɗanda ke sarrafa mishi amfanin gonakin shi. To sai dai a ƙarshen bayanin na sarkin noma a makon na jiya na lura da cewa yawancin kamfanonin da yake mu'amala da su a kudancin Najeriya suke. Shine na kada baki na mishi tambayar cewa to ko dan me ake karamcin irin waɗannan masana'antu da kamfanoni a arewacin Najeriya? Matsala da ake samu a arewacin Najeriya tun da akwai yanayi. Duk abin da ya tafafar da kamfanin Najeriya duk bai yi rashin samun isasshiyar wutar lantarki kamar sauran kasashen duniya ba. Za ta ga a Najeriya wani wuri in aka ba su wuta awa biyar kuma a ɗauke sai bayan awa biyar a dawo da ita to akwai business ko kuma abubuwa da ake sarrafawa waɗanda ba su bukata haka nan so shi kan shi mai girma sanato muhammadu adamu aleru da nace nake yana da labana poultry a gayan aleru wannan kamfani ne da aka gina in kika je waɗannan kajin da suke cikin wannan kamfani mai yawancin cikin air condition suke saboda haka ba kowa zai iya daurewa ya ce ya tanadar ma a gidan kaji wuta ya samu su AC domin shi wannan gidan kaji da zara aka ɗauke wuta za ki ɗauke cewa ina ganin shi na shi da na ziyarce shi kowane ɗakin kaji kaji dubu arba'in suke ciki. To inda ɗan kaza dubu arba'in suke ciki kuma an ce miki abin garo yake ɗaki ne shi shi mu da yawan zafi a arewa saboda haka kuma abu ne wanda ka buƙatar sanyi. don kaza normally ba ta son a rana in ta sha a rana mutuwa za ta yi to shi nashi da yake kuma yana da niyya kin ga sai aka yi mishi gidan kajin nan aka haɗa shi da air condition amma bai bari a ɗauke wuta wurin dole ne akwai samba janareta wanda in an ɗauke wuta shi za a kunnawa to sai ga ba kowa zai iya maintaining wannan wahala ba kowa zai iya shure wahala da yadda zai fuskanci rashin wutan najeriya ba abu ne wanda yake gaskiya akwai bukatar gyara a ciki ana ma na tarayya da dama wasu kamfunan masu rufe saboda yawan kuɗin diesel da ake saye janareta idan tana shan lita ɗari biyu na diesel don guda kin ga kuɗin zai kama wajen kusan dubu arba'in to in ka ɗebe dubu arba'in cikin kuɗin kwanda ka sayar ka ce da kajin nawa ne riban ka nawa ne kuɗin diesel to ga kuma wuta gaba a samun ta isassa wannan ya kawo karamcin masana'antu a arewacin najeriya da ita najeriya gaba ɗaya amma ta wannan harkan kiyace kiyacen kaji kin ga can kudu ba su da zafin rana kamar yadda muke da shi arewacin najeriya mm. don haka wani yana yan gidan kajin shi ba tare da lalle sai ya musu inda za a sa musu air condition ba kin gane ko manyan yawancin gidan kaji da akuru ba su da bukata da air condition saboda ko da yaushe can akwai ni'ima akwai wadata kuma bai daukar lokaci ana ruwan sama ko da yaushe mm. to mu ko nan sanyi suka bi a samu su shi ko sanyin gaya za a same shi sai ta hanyar an kunna injimi kuma an kunna air condition to ke ga kula da ita air condition din da kuma shi injimin wannan kuɗin ya zama wani extra cost wato ya zama wani caji na daban to shi yasa ba kowa yake iya fafutu ya ga cewa ya kamfani a nan arewacin Najeriya ba. Sai yawa sarkin noma ya batun kiwo. To kiwo dai inda nake ce miki gona na take kasar gudu lokar gannan take a cikin Kebbi State Najeriya. To ba wai wannan kaɗai ba duk kusan bafulatanin da yake jihar Kebbi yau ya san ina daga cikin makiyaya na gaskiya. Eh, wata tinkiya ko saniya gonar wani ba su ban sha'awa na riga na ina da su kuma in na je gona tare da shiga ina ganin abin da an gyara ga naka kuma nima ina ganin inda zan gyara nawa to gwargwaro ina daga cikin manyan makiyaya masu kiwon dabbobi don akalla gona na akwai ne fiye da ashirin wanda yake kiwon shanu kuma gonan na yaka shekara na yaka ci na yaka sha baya zuwa wani wuri cin rani saboda haka saniya wanda a gona sarkin noma eh, wato ina son baki labari cewa cikin shekara guda gona kowa ba ta zuwa ta kwana in rani na cikin gona sarkin noma take in damina ta cikin gona take kuma na baki labari cewa akwai fiye da bafulaka ne ashirin wanda kowa da gargan shanayen shi yana nan cikin gona na kiwon su da su da yaran su da kowa kuma alhamdulillah dukkan su mariga kin gane na riga na saba da makiyaya duk inda makiyaya yake ya zama dan uwa gare ni so idan na je area da gona na yake a yankin jihar Kebbi wato ina son fara nake daga garin Bagudo har abin da ya kai lolo iyaka ƙasar Najeriya da Benin. Duk wani babu latani annan ya san da zama na kuma shi na mutunta ni ma ina mutunta shi. Gaskiya ina gaya miki goyon bayan da Fulani suke bani a wannan sashe ko ko yan uwana da ni tare tare da su iyakar ta nan. Don haka muna da kyakkyawar fahimta tsakanin ni da Fulanin da su wannan area kuma couple da sun ga cewa ina tare da yan uwansu zaman lafiya lau. A makon gobe, sarkin noma zai ci gaba da bayanin kiwon dabbobin da yake yi, har ma ku ji cewa ashe ba a Najeriya kawai sarkin noma ke da gona ba, noman da yake yi har ma ya tsallaka kan iyakan Najeriya. Daga nan kuma za mu shiga batun rikicin hulani makiyaya da manoma, amma duka sai a rana ita yau da izinin Allah. Yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da mai haɗa mana sauti Julius Gresham Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.